Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana shirin neman a sake komawa teburin tattaunawa don farfado da yarjejeniyar nukilar Iran da aka kulla a shekarar 2015 domin a kaucewa daukan matakan da ka iya kara jefa yankin gaba ta tsakiya cikin rudani. Yayin wani taro kan harkar tsaro da aka yi ta yanar gizo a birnin Munich na kasar Jamus. biden ya ce akwai buƙatar a bayyana komai a fili tare da samar da hanyar sadarwa mai inganci don a kaucewa rashin fahimtar juna da kurakurai. Kalaman na Biden na zuwa ne sau'i bayan da ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya ce kasarsa za ta iya sauya matakan da ta ɗauka waɗanda suka take matsayin da aka cimma da sauran ƙasashen duniya kan shirin nukiliyan nata idan har Amurka za ta ɗage takunkumin da ta kakaba mata. a gefe guda kuma shugaban na Amurka ya yi alkawarin ba da tallafin dala biliyan hudu domin a kara ƙami wajen samar da allurar kafin cutar COVID-19 a kasashe marasa galihu a taron na Munich. Wanda shine karo na farko da Biden ke halatta da shugabannin kasashen duniya bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya. is making a $2 billion pledge to COVAX. shugaba biden ke ne yake cewa a yau na mai sanar da cewa amurka za ta bada tallafin dala biliyan biyu ga shirin covax da kuma karin wata dala biliyan biyu don mu kwadaitar da sauran kasashe su masu kawo tasu gudunmawar an maido da wutar lantarki ga miliyoyin mazauna jihar texas a nan amurka bayan da tsananin sanyin hunturu ya sa tashar samar da wutar lantarki ta lalace sai dai har yanzu suna fuskantar kalubalen karancin ruwan sha da yammacin ranar alhamis kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa tashoshin ruwa dubu daya da kananan hukumomi 177 cikin 254 da jihar ke da su sun ba da rahoton katsewar ruwan saboda tsanani na sanyi sama da mutum miliyan sha hudu wannan lamari ya shafa a cewar hukumar kula da muhalli a jihar ta texas a halin da ake ciki a jiya juma'a ne shugaba joe biden ya sa hannu a wani shirin tallafi da gwamnatin tarayya za ta ba jihar bayan da gwamnanta ya mika kokonbaransa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan siyasa da masu fashin baki sun yi gargadin cewa rikicin da ke faruwa a magadishu babban birnin somaliya tsakanin dakarun kasar da magoya bayan 'yan takarar shugaban kasa na bangaren 'yan adawa zai iya sa rikicin siyasar kasar ya kara kazanta an jima ana tada jijiyar wuya a birnin na magadishu kan jinkirin da aka samu dangane da gudanar da zaben ƙasar. shugabannin siyasa a somalia sun samu rashin jituwa kan yadda za a gudanar da zaben duk da watanni da majalisar ɗinkin duniya da jami'an diflomasiyan yammacin duniya suka kwashe suna ƙara wa ƙasar ƙwarin gwiwa da yammacin ranar alhamis zuwa safiyar ranar juma'a an ji harbe-harben bindiga a mogadishu yayin da birnin ke karkashin dokar hana fita da gwamnati ta saka don a hana magoya bayan bangaren 'yan adawa gudanar da zanga-zanga iyalan waɗanda suka mutu a mummunan fashewar nan da ta auku a beirut sun gudanar da zanga-zanga a ranar juma'a ta biyu inda suka nuna adawarsu da cire alkalin da ke jagorantar binciken musabbabin fashewar cikin wata sanarwa da ta fitar gamayyar iyalan ta ce tsayawa ana naɗa wani sabon alkali zai janyo jinkiri kan binciken fashewar wacce ta auku a ranar hudu ga watan agustan bara lamarin da ya auku sanadiyar jibge sinadaran ammonium da aka yi a tashar jirgin ruwan birnin na beirut babbar kotun kasar lebanon ta yanke hukuncin cire alkali fadi sawan bayan da wasu tsoffin ministoci da 'yan majalisar dokoki da shugaban hezbollah suka yi korafin cewa jami'an da aka tuhuma a binciken suna da rigar kariya kotun wacce ta amince da wannan korafi ta yanke hukuncin cewa alkali sawan ya wuce gona da iri a tuhume-tuhumen da yake yi a binciken. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba matakin gwamnatin Najeriya na rage cunkoso a gidajen yarin Najeriya ne, inda aka yi wa fursunoni 2,670 afuwa a sassa daban-daban na Najeriya. Ministan Shari'ar Najeriya, Abubakar Malami, ya min ƙarin bayani dangane da makasudin ɗaukar wannan mataki. Makasudin wannan afuwa kamar kowane ɗan ƙasa eh, yake da haƙƙi na ganin da cewa an yi la'akari da annoba an kawo masa ɗauki to su ma mazauna kurkuku suna da haƙƙi na ganin da cewa an kawo musu ɗauki ana magana social distancing idan um, um, mutum ɗari ke ɗaki ka samu nasarar cire mutum ashirin ka kawo musu kafa ta social distancing wadda za ta rage kaifin annoba da hasarar rayuka wadda ta dangance su. Ana cewa akwai belin da za a biya tara misali wa zai biya wannan tara gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai na biyan tara ofishin ministan shari'a ya wannan misali kamar abin da ya haddasu yau duka tare da aka biya na ofishin ministan shari'a shi ya biya marasa karfi wanda suka kasa biyan tara ma'aikatar interior tana da hakke ita ma ta ɗauki irin wannan mataki individual haɗi da kai da kake ganin da cewa lambar ta yi ita yi kaɗan kana da hakke na in akwai mutum dubu a in akwai mutum dubu a gidan kurkuku ka ba da taro da kwabo a matsayin gudunmuwa domin ka biya musu tara. Controller General na hukumar gidajen yaron Najeriya Alhaji Jafaru Ahmed ya min karin haske akan yadda ake aiwatar da wannan tsari na afuwa. Ina tabbatar maka da cewa waɗannan mutane da saura kamar da shi ministan cikin gida harkokin cikin gida ya faɗa cewa za a saki mutum dubu biyu da ɗari shida bayan waɗanda oraji shi shugaban ƙasa arba'in da ɗaya waɗanda ya ba ahuwa ya ba ahuwa da sauransu waɗanda za a saki yanzu a nan da muka je kuje mun fara da mutum hudu da ke cikin waɗannan arba'in da ɗaya ɗin da shugaban ƙasa ya bayar don suna a nan ne an sake su don saura ɗin mu za mu aika mu riga mun aika ma to inda jihohin da suka shafa cewa su ma su saki waɗannan mutane a yanzu ɗin da muke magana don mun ƙare wannan su ma su saki waɗannan mutanen to bayan wannan ɗin saura sauran mutane eh, da kuma suka shigo cikin 2,600 din nan akwai 29 a nan kuje waɗanda shi cj na fct wanda hakkin shi ne da huruminsa ya sake su kuma ya sake su sauran dama an rubuta ma attorney general ya rubuta ma gwamnoni ya hada da list kowane da aka yi rekomendin cikin 2,600 din nan za a kai ma kowane gamna saboda ka san akwai eh, eh, eh, separation of powers akwai federal akwai state government kowane abai an ka powers under section 175 president aka bashi under section 212 aka ba gwamnoni powers to establish prerogative mercy su ba kowa ahuwa through their state so da mu yi recommending a rubuta mu gwamna su ma gwamnonin za su zauna su ma su suke waɗannan mutane so abin da nake baka tabbaci cewa lokacin da duk aka kare wannan process gamna kaga ba rana ɗaya ko ne sai zai yi ba amma ina baka tabbacin cewa ko waɗanne gwamna zai yi wannan abin ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen an sake su kamar da kuka recommend ne su to amma ganin irin dubban dubatan fursunoni da suke shaƙe a gidan maza a Najeriya a ce za a yi wa mutum dubu biyu da ɗari shida da saba'in abubuwa kawai an yi wannan adadi bai yi kaɗan ba? har ila yau ga ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami. A'a lamba ba ta yi kaɗan ba abin la'akari shine me ainihin matakai muhimmai ingantacci waɗanda aka zo da su na ganin da cewa an kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar kawo sauƙi da ɗauki game da abin da ya danganci rage cunkoso a gidajen kurkuku. mataki na farko da ya kamata ka yi la'akari da shi ta huskar shari'a ta huskar doka gwamnati ta ɗauki mataki eh, ingantacce na ganin da cewa an samu dokoki waɗanda za su kawo ɗauki ta wannan huska. Kontrola janar na gidajen yarin ya yi kuma karin gaske akan irin nau'o'in ɗororin da suka ci gajiyar wannan afuwa. waɗanda ake yi masu ƙaramin ɗan laifi ne eh, kaga akwai waɗanda ya zan tsari ne aka yi akwai waɗanda sun kai shekara 60 kamar guda daga cikinsu shekara ta 68 ba kuma laifin eh, washi da makami ya yi ba ba abun nan ba amma ya kai waɗanda duk ke ciki ban bai abun nan nasu ba saura waɗanda ke da ɗan eh, ɗauri na shekara uku amma sauransu wata shida su kare horonsu su kaga wasu su zaka iske ko sata ce ko wani rikici na citin ko wani mai da sauransu su ne ba wai wasu ne na masu fushi da makami mun ka ba su ba ina so in tabbatar da jama'a cewa ba wani masu fushi da makami da muka ira kwamenni a saki waɗannan kuma kaɗan ne daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan afuwa a jiya. Bar ma sani. Kai mutum ina ne? Ni ba ka tsini ne. Dai kawo kana? Sata ni ya kawo ni. wani gani ya fera man moto na sata shine na siya na siya shine gudun sai da moto shi ne ya tashi kesin ya tashi mai moto ya ga moto ina cikin shekara na biyu ba karamin daɗi ina murna kuma wanda suka taimake mu Allah ya na fahimci a wasu abubuwa wanda in na yi su ba kyau in na yi ga wanda zan yi in taimaki rayuwa na taimaki al'umma na sunana Ashiru Salifu dan zamfara ne sannan kuma sata ne ta kawo nan fatan mashin mashin na sata an ka ɗaure ni shekara ɗai da wata shidda to na ci wata bakwai wannan shine na farko shine na ƙarshe in dai sata ce mai sunan sata an kai ƙarshe da izinin Allah ba za a ƙara. To masu sauraro duka-duka da wani ne muka zo ƙarshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu zama lafiya. zuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraron mu barkanmu da wanga lokaci barkanmu da saduwa a cikin shirin da dan gari. Shirin da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidan radio lol FM na Dogon Duci. A cikin shirin da dan gari za mu kawo muku takaitaccen tarihin garin Lugu da ke cikin gundumar Dogon Duci jihar Doso Jan Uriya Niger. Albarkacin haka mun yi hira da Malam Bori Zamu malamin makaranta ne da ya ritaya a nan Dogon Duci. Ni da ni shirya shirin sunana Abdulaziz Dayuma. Da farko za mu sanin koyo da kimanin shekara nawa ne aka kafa garin lugu garin lugu dai yau da shekara 500 zuwa shekara 600 an ka kawa wannan gari wadda ta kawa shi ko sarauniya ce yar ƙasa tushenta daga daura tana sarauniya can sai ya zamanto yan uwata can ba su shittu da ita ba sai da ita da mutanenta da magajin nanta duk sun ka taso sai sun ka nuhu nan waga ƙasa to nan na suna tahe suna tahe ƙasa bisa ƙasa ƙasa bisa ƙasa sai sun ka zo nan lugu sun ka ga wurin na yi musu sai sun ka zama daga sarauniya 'yan ƙasa zuwa zuwa yanzu sarauniya goma sha shida ta yanzu tana nan da ranta ta goma sha shida ga cikin tarihi an san sarauniya guda da aka ce ma sarauniya mangu ta sha daga da nasarun faranshi da sun ka zo mulkin ƙasar ga kashi babban aiki da wannan sarauniya ta yi shi ya sa lugu ta yi suna wa'anne irin ƙabilu ake samu a cikin garin lugu garin lugu yanzu akwai dai gubawa akwai ko kurfayawa akwai arawa akwai buzayi kaji waɗanda sun ka yawanta nan dai garin lu can harko ha can harko gubawa na mutanen sarauniya ne waɗance ne zakwa na sun kai daga baya me ya bambanta wannan gari na lugu da sauran wurare kuma kamar me ya shahara da shi garin lugu bambancin shi da waɗancan garuruwa shine na farko a cikin duk ƙasar tamu kenan shine tushensu duk waɗancan garuruwa mutanen da sun ka hitar da luguna sun ka tai sun ka kafa su lugu na girma mutane na hita suna zuwa suna kafa garuruwansu kaji da an kai an ka cika wannan kasa don ita lugu garinta ba wurin da aka iya ayi noma na ba gari ne kewaye da duwatsu shi a maharin lugun nan cikin lugu ne kenan mutanen da sun ka fara zama nan ita sarauna wurin da za ta kariya kanta da mutanen ta na ko da an zo kawo musu hari shi garin lugu yanzu nan na sarauniya take sarauniya ya ƙasa ta kawashi. kuma duk waɗance niya waɗanda sun ka ɗauki wurin ta nan na suke ba su ta wani wuri ba har ta yanzu akwai ta nan sarauniya aljumma tana nan malam bori miye mutanen garin lugu ke takama ko alfahari da shi eh na gaya ma lugu kewaye na take da duwatsu don mutanen lugu sa'ad da sun ka zo duk yawancinsu mahalba ne kenan suna sa samun naman daji to zuwa zuwa kenan ya ta zamanto su manoma ne makiyaya ne to kenan tun da babu wuri ya yi karamci na noma dole su ta wasu garuruwa can inda ƙasa ana iya samun noma ana iya samun aiki kenan mutanen lugu na yanzu manoma ne makiyaya na amma tun da na lugu ba su samun isasshen wuri tun da duk duwatsu ne kenan sai sun ka kaura guda guda suna kaura suna zuwa suna zama can kauye suna garuruwa akwai wani take da aka yi ma garin na lugu take ni dai ban cewa akwai wani take can kasan da ya dada cikin zamantakayya kalmomi tun da gari ne wanda yake na tushen kasa duka kasa shine a tushe bai rasa su amma ni dai dada ban sani hmm. wata waka ko wakoki ba ko wakoki ana jin wakoki ana ta yi amma ni ban kan ko guda ba cikin su. irin kalubale ne garin lugu ke fuskanta a halin yanzu kawai misali dangane da abubuwan rayuwar al'umma a yanzu lugu lalle tana da matsala guda ta ataicar akwai matsala hanya tun da wuri ne cikin duwatsu ne kuma da akwai matsala a zo ga wurin yana cikin matsalolin da sun ka sa mutanen lugu sun ka kaura suna zuwa can wani wuri suna zama to matsalolin ruwa yanzu yanzu lugu tana da shato da akwai matsala matsalolin ruwan amma yanzu akwai shatu akwai rishiyar tun dada da shanu da mutanen gari ga shawuri guda to yanzu an yi musu shatu suna da shi kenan ba su da matsalar ruwa kuma akwai su da likita akwai su kuma da makaranta lugu babban matsalar su manoma nan garin kusa garin babu manoma kenan suna karuwa na suna tashi suna zuwa bidan manoma can ƙauye yanzu sarauniya ce da makewayanta da babban birni sani na babban gari ne amma garin dan rishin manoma dan rishin makiyaya dan rishin ruwa a da duk sun ka tashi kai garuruwa cikin gonakinsu me mutanen gari ke son hukuma ta sani game da matsalolinsu shi dai babban matsalar ta hanya lugu akwai wuya a tai lugu akwai matsaloli su kukansu hanya yanzu tabbat an kai kuka so da yawa ana ce musu hanyar na ana gyaran ta to har yau ba a gyara ta masu sauraron mu duka duka nan muka ga karshen shirin namu shiri ne wanda murya arewa da lola fm da haɗin gwiwa sashen hausa na muryar amurka suka gabatar muku ni abdulaziz dayuma nake cewa mu huta lahiya mu na musamman a wannan makon. A ranar Litinin dinnan da ta gabata ne takwas ga wannan wata na Fabrairu. dokar hana yawon bara ga yara ƙanana masu karatu a makarantun allo ta fara aiki a birnin mina fadar gwamnatin jihar neja da ke arewacin najeriya gwamnatin jihar neja dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin shawo kan matsalolin da yaran ke shiga a sakamakon yawon barar da nufin neman abinci to sai dai malaman makarantun allon sun mayar da martani Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayanin dalilin da ya sa suka ɗauki wannan mataki. a makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiyya yadda yaro in ya shiga firamare 1 ka mai gama ya soke Kur'ani. Dalili kuwa shine kuma mun ma hana yadda za mutum zai ɗauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari yaro shekara uku hudu bai san makwancinsa ba bai san abin da ya ci ba duk akan cewa ya je karatun islamiyya yanzu ko kowane ward na da primary school biyu uku in kuwa in kuwa ward nan za a koyar da islamiyya inda islamiyya ne to baka da wani dalili za ka ɗauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala yaro a wannan shekarun yana bukatan lura daga iyayen shi ya cika haƙƙi na iya su da yara amma a bar yaro shekara hudu biyar ya je ka gan wasu ni na za ka gan su sha dare suna kan yaro na yawo dan shekara hudu biyar shida me ba haga Allah Barista Maryam Kolo ita ce babbar daraktar kula da ma'aikatar kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger. Ta yi ƙarin haske akan dalilin gwamnatin jihar Niger na hana yara yawon barar. Aka ɗoki yaro daga kan titi, yaro bai da laifi. tunda ba shi ya taka ya zo nan garin ba har ga Allah to shi in ya nuna mana makarantar shi ya mu je mu samu malamin ne to malamin ne hukunci zai hau kan shi saboda an riga an sanar me akwai doka kuma gwamna kuma ya fito ya ce ya eh, kaddamar da a daina bara barace barace kuma illolin da ke fitowa daga barace barace ya yi yawa ana yi ma yaran mu fyaɗe luwaɗi sata yankan rago banda eh, sa su a cikin wannan eh, boko haram duka ana jin ra'ayinsu duk suna shiga wasu na tunanin kamar matakin nan da kuka ɗauka zai yi wahala bisa la'akari da ba a ɗauki matakin ciyar da almajiran nan da kyau ba ko kuma wani mataki wanda zai mai gurbin dalilin da yasa suke yawon bara ɗin nan ai ka san um, rashin sani shi ke kawo mutane su yi wannan eh, a'a suke wannan tunanin saboda in ka duba gwamnati ba kaɗan ta taimaka musu ba a yanzu a haka muna da eh, muna da takardun wanda eh, gwamnati ta ciyar da almajiran makarantu abinci muna da takaddun wa'inda ta ba mu tallafi muna da takaddun wa'inda ta ba mu ma ɗanyen abinci ne eh, kuɗi wanda aka ba su duk yana nan kuma dukkansu za mu bayyana su saboda jama'a su san cewa gwamnati ba ta bar makarantun allo ba tana tallafa musu kuma za ta ci gaba ta tallafa musu. to yanzu su almajiran da ake kawo daga wasu jihohi fa kuna ne a daina kawo su ko kuma menene ne ku eh wayanda suke zuwa daga wani jihohi ba mu ce kan su zo ba mm, amma in za ka zo eh ka zo da abincin ka zo kuma ka san cewa karatu za ka yi malam kuma ya tabbata zai nuna mana mm. ga wajen kwanan ka. kuma duk wanda ya fito daga wani jiha da ba namu ba malamin da ya kawo shi mm. shi zai ɗauki nauyin shi ya mai da shi baya ya koma da shi gida akwai hukunci koko akwai hukunci wanda in bai bi ba in ya shigo kuma ya riga ya sani kuma ya sake zuwa din dole ne za a kai shi wajen kotu a yayin ka mishi hukunci To amma malaman makarantun sun mayar da martani akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Ambasada Musa Adamu shine shugaban kungiyar alaramomi masu makarantun allo a jihar Niger kuma ɗaya daga cikin masu makarantun a birnin Mina ga abin da yake cewa. Ita wannan doka abin da zan ce a nan in ga wani abu ne wanda kamar ba a yi mana adalci ba. Dalilinmu shine mun riga mun kai takaddunmu mun faɗi wuraren da yara bai kamata su yi bara ba a gidan gwamnati. Sannan kuma mun faɗawa ainihin ita barista kwallo wanda take da wannan cewa ya kamata mu zanna mu fahimci yadda wannan abu yake su nuna mana abin da ba sa so wanda za mu iya mu kokarta mu yi wanda ko ba za mu iya ba ku mm. nemi alfarmar yadda za a gyara. Tuni dai masu sharhi suka yi bayanin cewa ɗaukar matakin wayar da kan iyayen yara akan wannan al'amari yana da matukar mahimmanci. A maimakon ɗaukar matakin yin amfani da ƙarfin doka da rana tsaka. Bisa la'akari da yadda wannan ɗabi'a ta yin bara ga almajiran allon ta ɗauki shekaru masu yawa ana yin ta a arewacin Najeriya. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar voa africa kan mita 200.5 baya ga haka A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.